بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم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 ɗakin kara mahaɗu daidai wannan lokaci safiyar talata sha hudu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda wannan shine ya yi daidai da uku ga watan uku wato uku ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna karatu cikin suratul waqi'a matashiyar zancenmu faɗin Allah ta'ala na hannu halakanakum falaula tusaddiqun nahnu khalaqnakum falaula sattu. na Allah Maɗaukakin sarki a saurara da Allah a saurara Allah ta'ala ya ce na nahnu kun, mu muka halitta ku da sama da ƙasa da rani da damuna da ruwa da iska da mutum da aljan da dabbobi da ƙwari duka gaba ɗaya Allah ya halitta su kuma halittanki kaɗai in kin kalla wallahi ta isa ki aya ki yadda cewa Allah mai iko ne domin Allah ta'ala ce wala kada khalaqanal insana fi ahsani laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim ثم رددناه أسفل سافلين سيتمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الله أكبر الله يتي لقد خلقنا الإنسان أسرارا حقيقة من هل التمتن نمت دمتي في أحسن تقويم أما في كاوان دري mafi kyawun dare aka yi miki kafafuwa guda biyu ba hudu ba inda Allah ya so yadda aka yi akuyar gidanki da kafa hudu to ke ma da sai a dukar da ke ke rika tafiya kafa da hannu aka yi maki hannu guda biyu mai yatsu guda biyar aka yi maki fuska ɗaya mai idaniya biyu mai hanci ɗaya mai tsagan baki ɗaya da yadda aka tsaga maki baki guda ɗaya da an tsaga guda biyu ne a ce na cin abinci daban na shan ruwa daban in za ki ci abinci ki kai bakin sama wadda aka tsaga a ƙoshi in za ki sha ruwa ki kai bakin ƙasa wadda aka tsaga a ƙasan hanci da an yi haka ba za ki kyau ba da Allah ya so sai ya hanci biyu ɗaya a kumatin dama ɗaya a kumatin hagu wannan na shakan iska da ƙamshi wannan na shakan wari da fata majina inda an haka baiwa Allah ba za ki kyau ba yanzu a halittar jikinki gaba ɗaya wanne kike da korafi a kai wanne kike kallon da ba a nan Allah ya yi shi ba ai da kin fi kyau misali duk jiki gaba ɗaya ina ya dace a tsaga baki da Allah ki ɗan yi tunani ƙila ke a ke kin karanta abin da ya shafi zane ina ya kamata a tsaga baki a ilahirin jiki gaba ɗaya inda aka yi shi ko ki kwatanta da a ce bakinki ba ana aka tsaga maki ba an dan yi adjusting kaɗan aka tsaga shi a goshi za ki kyau ba za ki kyau ba da idaniya an maki guda uku ga guda biyu a gefe ga ɗaya a tsakiya za ki kyau ba za ki ba to laƙada halakanar insana fi ahsani takwim wallahi an halitta mutum a cikin mafi kyawun halitta shi yasa a halittan jikinki kansa akwai aya Wafi fi shai shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da aka la akwai abin da la'akari da ke nuna lallai Allah ɗaya ne da aka tashi sai aka yi baki a bayyane kowa na ganinsa za ki magana kowa na gani to amma wajen fitsari da wajen bayan gida inda an yi su suma a fuska ne kowa na gani ta duk da abin bai daɗi ba kuma ke ba ke ke faɗa ma Allah ya zai halitta ke ba kowa ya taso ya ga Allah ya tsara mutum ne ba a taɓa jin labarin wani injiniya wanda shi ya zana ma Allah yadda zai halitta ɗan adam ba in kun ga gida ya yi kyau to injiniyoyin zane su suke zana gida si plan na ina za a ija bayi ina za a bedroom ina ne falo ina ne quarters duka injiniyoyi za su zana in kai ka zana da kanka ko kai ka ce za ka yi ɗibi da kanka sai ga gidan bai yi tsari ba bai yi kyau ba to amma waye tsana ma Allah yanda zai yi dan adam akwai babu Allah ya fi karfin haka aka kuma halicci namiji daban mace daban kai da kaga halittar mace ka kalli ɗabi'arta ka san irin wannan halittar ne ya dace da ita da ka ga halittar namiji ka kalli ɗabi'arsa ka san irin wannan halittar ne ya dace da shi aka yi namiji da nau'i na jarinta yanzu inda ka dangare zai faɗo a kafaɗan fahad da ya ci uban shi dan da zai kama shi ya yaga yaga da shi amma da kadangare zai fado a taron nan naku ya da ya rikita mana tawo kowa da ɗabi'arsa ɗabi'an wani kuma bai kyau da na wani in ke mace kika ce bari ki ɗabi'a irin na namiji to ɗabi'a ba za ta yi kyau da ke ba da ki, da ki, da ki, gaba ɗaya ba irin da namiji ba in kika ce sai kin kwaikwayi muryar maza ba za ki kima ba sai kin kwaikwayi tafiyar maza ki duka tafiya kamar ritayar soja ba za ki kima ba haka namiji in ya ce bari ya lankwashe ya lalace ya zama ɗan daudu ya kwaikwayi mace ba zai yi kima ba to kowa da halittarsa wa ya halitta mu Allah ne ya halitta mu shine laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim an yake mai kyawun diri sun maradadana ku asfalar safi sun maradadana ku safi ne. sannan sai Allah ta'ala yau da gobe yau da gobe yau da gobe yau da gobe kina yarinya ɗan shekara biyar ke kai ɗan shekara goma ya shekara goma ki kai ya shekara ashirin ya shekara ashirin ki kai ya shekara talatin ya shekara talatin ki kai ya shekara arba'in ya shekara arba'in ki kai ya shekara hamsin ya shekara hamsin ki shiga shekara sittin tafiya ta fara tafiya to ana nan Allah ta'ala ce sai kuma in mayar da ɗan adam ɗin da na halitta da kyawun diri da ƙarfi da lafiya Allah ce sai in mai da shi tsoho in an ce ya gudu ba zai iya gudu ba in an ce ya tauna kashi ba zai iya tauna kashi ba mutum ya koma ya zama tsoho kuma Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin al-arba Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة نعم. يخلق ما يشاء الله يتي الله الذي خلقكم من ضعف Allah shi ne ya halitta ku kuna jirajirai masu rauni in iyayenku sun so ma sai su ta zauna a kanku ba ku iya hana komi ba kuna jirajirai ba ku da wayo sun maja'ala min ba'di za'afin quwwatan daga baya kuka zanto matakin samari haka dawo ka fi uwarka ƙarfi wannan wata da ta so sai ta zauna a kan kasan da ta haife ka ba za ka iya ɗaga kanka ba za ka iya cewa ba in ka kwanta sai ta ɗauke ka to ana nan ana nan sai ka dawo ka fi ta ƙarfi za a cikin ku nan wanda 'ya'yansu maza da mata suka fi su ƙarfi za a iya irgawa sai garin ya jiya, in ta rike uwarta ba za ta iya kwacewa ba kuma uwan nan ba ita ce ta goya ta a baya ba abin da yarinyar da za ta iya yi sai abin da uwan nan ce mata haka ne amma a gaban uwar yarinyar za ta ta girma ta ta girma ta ta girma uwar tana gani ita kuma ta ban ba ita ce ta rike ta take fuskanta sama ba kina gani fa kina kallon ikon Allah yana faruwa ikon Allah na faruwa idan ki kin haifi abu ba riga ba wando bai damu da sa rigan ba bai damu da sa wandon ba sai kin sa masa za ta fita kofar gida za ta fito gaban maza ko min yawansu za ta fito tukur tukur da ɗan ƙwaje da ciki min yawan maza yanzu yarinya ya kana ɗaya ƴar mai rurrufe. yan yarinya ta tasa ina ruwanta da cewa maza sun taru ba za ta fito ba za ta fito tumfur tumfur tumfur tumfur abinta ba ruwanta amma a gabanki ne yarinyar nan tana girma tana girma har sai ta kai munzalin in an ce ta fito ma ba dan kwali maza mazaje ba za ta iya ba haka ne jama'a ikon Allah ne wannan ko ba ikon Allah ba ne a gabanki ne fa yarinyar nan ke kika haife ta sai kin san kina tuna san da kika haife ta kika jegonta amma ga yarinya ta kawo ƙarfi gashi yau din nan har ita ma kin aurar da ita har ita ma ta zo gidanki da irin yadda da take a wajenki ta zo miki da ɗan baba babawo ta rika mika miki, wai ga na ta yadda ke kika mata ita ma tana ba wata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah mai iko ga ayoyi nan muna kallon su kala-kala cikin al'umma to jama'a ana nan ana nan uwar ƙarfinki na raguwa sai kin kai fi asfali safilin sun maragada da nafu asfali safilin ko ثم رددناه أسفل سافلين سننسي أمير دكي واتو واتا تيكسا تيرونيك باكي دك باكي للابيع ومن نعمره ننكسه في الخلق ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون تو جماعة كنجا على sai Allah ya ce illal na amanu wa amilus salikati Falakun ajrun gairu mamnun In ga tsakanin ƙur'kiya din nan da mutum ya tsufa abu biyu ne ake nema jama'a na daya al'imanu sadiq imani na gaskiya ki yadda da Allah shi kike bauta masa shi kadai ne mai badawa shi kadai ne mai hanawa ki imani da Allah shi ya halice ki shi ke gwada miki ikon nan a gabanki baki je gidan boka saboda kina son ki haihu ba Allah ya baki haihuwa baki je gidan boka ko mai aiki da aljannu saboda kina son yarinyar ki ta girma ba Allah ya girman miki da ita baki je gidan boka saboda kina son yarinyar nan ta zama budurwa ba Allah ya mai da ita budurwa ba boka ba malam yana ta halittarsa a gaban ki yake halittar nasa ba kana kawo da ita ga sun zo su ce to yanzu a ɗan ƙara mata tsoka kaza a rage tsoka kaza ba a'a ba wannan amma wai yanzu aure ne da za ta yi sai kin je wajen wani mai aiki da aljannu shi Allah da ya yi ta shi Allah da ya girmar da ita kina ce masa bi sai ba ta miji ba sai kin je wani ya wajen wata ta kira aljanninta ai ai ai ustazan aljannu ne ai musulman aljannu ne ke ka zanto kafira original Allah da ya halice ta ya girma da ita shi ba zai ba ta miji ba sai an hada da aljana wa ya ce muku aljani da musulmi da arnan aljannu sa an yadda ya baka magani ya je can ya bayan ƙunshi aljannu ko duk asibitin duniyar nan kun taɓa jan an ɗauki aljani aiki a ce to wannan gani ko na ji wannan ƙwararren likitan mata ne amma aljani ne shi zai rika operation yana ku taba ji duniyar su daban duniyar mu daban mai hada mu da su to ki kiyaye imaninki Allah da ya ce laƙada halaƙanar insana fi a hasani ta ƙawim sun maradada na ku Asbala asfala safile sai ce illallazi na amanu wa amilu salikati fallahun ajarun gairu mamnon ba wadda zai ci nasara sai wanda ya aikata sai wanda ya imani na gaskiya kuma ya aikata aiki na gari to wannan shi ce da ladan da baya yankewa mun gane ko to shine Allah ya ce nahnu khalaqnakum mu muka halice ku Allah ya ce mu ba yana nufin shi da wasu ba shi kadai ne nunul mu'azzimu nafsahu ne nunul din mai girmama kansa ne Allah ya ce falaula tusaddiqu mun halice ku mun gwada maku ikon mu falaula tusaddiquna dan me yasa ba za ku gaggata Allah ba ku da ikon Allah ku yarda da ikon Allah yanzu kina iya cin wata mai kuɗi ce wallahi amma wallahi cututtukan da ke tare da ita ke ba ki da ɗaya bisa gomansa ke in Allah ya so sai ya baki lafiya ya hana ki kuɗi wata kuma Allah ya bata kuɗi ya hana ta mai ya hana ta lafiya ya hana ta lafiya komi na hannun Allah ne an gane ko komi na hannun Allah ne kuma komi Allah ya akwai hikima cikinsa duk wanda ga Allah ya halitta yana son sa kuma ba wata halitta da Allah zai maka wannan halittar ta zanto wai ita ce kawai dalilin kakkantar ka a'a kowace irin halitta Allah ya maka yana iya sa wannan halittar ta zame dalilin daukakar ka da haka a nemi komi wajen Allah to sai Allah ya ce a fara'aitun ma tumnun a fara'aitun ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الله أكبر الله تعالى يتي أفرأيتم كوما زاد ما تاباكوا غنن ما تمنون lafazin تمنون daga المنيوني المنيو almaniyu kaga ruwan ruwan halitta na namiji da ruwan halitta na mace, matan aure da mijin aure ruwan halittan tsakaninsu Allah ya ce ba kwa ganin ruwan halitta da kuke fiddawa yayin auratayya a antum takhluqunahu wannan ruwan halittan wanda in ya zuba sai an goge an wanke ana kyamarsa to wannan ruwan halittan a antum takhluqunahu ku kuke mayar da wannan makaskancin ruwan halittan wanda duk wanda ya zuban ma a zani ko a wani abu da wuya ta iya fitowa da shi jama'a su gani sai an wanke sai an share wannan ruwan halittan ku kuke halitta shi kuma yi da shi dan adam in akwai ita ta mai da nasa dan adam ta samar da yarta ko ɗanta ta daga hannunta ko kuke mayar da su kuke mayar da ruwan halittar mutum a fara'aitun martum nun ba ku ganin ruwan halitta da kuke fiddawa tsakanin miji da mata a antum ta halukunahu ku kuke mayar da ruwan halittar ya zame halitta wannan ruwan ko kuke mai da ruwan ya zama halitta inda ku kuke maidawa da duk sanda kika so sai ki haihu da duk sanda mijinki ya so sai a haihu amma ruwan halittan wani ma ya fi naka kai malam zaidu ya fi naka lafiya ruwan halittan wata ce malama hindu inda za a kai shi na, ya fi naki lafiya da mijinta matan ruwan halittansu biya guna ku amma kuma su yi ta canjin ruwan halittan shi mijin ya ta installin ruwan halittansa ga iyalinsa amma wallahi ba za ta haihu ba ko batan wata domin haihuwar na hannun wane ne wane ne in ya ga dama don ku gano ba wai zallar ruwan halitta ne kawai ke yin halittan ba wa ake mai da ke halitta Allah sai ya aure shekara goma shekara sha biyar shekara ashirin ba a haihu ba domin haihuwan da hannun wane ne yana hannun Allah ne لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله تعالى لله ملك السماوات والأرض ملكا سمي قبعنا يا نعلان ملكا كسي قبعنا يا نعلان يا abin da gani a sararin samaniya ko a ƙasa to abin mallakan Allah ne halittan Allah ne bawan Allah ne sai yanda Allah ya so ya haluku ma ya sha shi Allah shi ke halittan abin da ya so a san da ya so ba wanda ya isa ya hana shi ya habu limai ya sha'u ina san in Allah ya so sai ya zaɓi waɗansu cikin mutane sai ya masu baiwan ‘ya'ya mata zalla ya zan ‘ya'yansa mata ne gaba ɗaya kama na bulu. ‘ya'yansa mata ne duka yana da ‘ya'ya har Allah ta'ala ya halitta ɗan adam ya zama mai ‘ya'ya da yawa duka mata ne akwai abokinmu da na sani ‘ya'yansa gaba ɗaya mata ne in Allah ya so sai kai ta haifuwa amma duka ‘ya'yan gaba ɗaya mai mata kuma ba wani style ne za ce kai wani kai wani style wannan style ɗin ai sai a plan wannan plan ɗin shi ne zai ba mace ko namiji ba ƙarya kake yi Allah ta'ala shi ke karkasawa kawai in ya ga dama ya bada mace in ya ga dama yanzu ɗin nan za a yi aure da zaidu da hindu an yi aure ku shiga daka sai a yi aure da tanko da ladi su ma a yi aure rana ɗaya amma waɗannan sai su samar da namiji wannan kuma su samar da mace duk ikon wane ne ikon Allah ne ya habu liman ya sha'u ina san wanda Allah ya soye masa baiwan ƴaƴa mata zalla wa yahabu liman yasha'u dhukur wanda Allah ya so kuma sai ya masa baiwan ƴaƴa maza zuriya maza na ɗaya namiji na biyu namiji na uku namiji na kuɗi namiji sai zuba ƴaƴa goma amma dukkaninsu maza shi yasa jahilci ne wani ya zo yana kyaran ya'ya maza ko ya'ya mata duka gaba ɗaya bayan wani ne bayan Allah duk bayan Allah sai Allah ya ce auyu zawwijuhu ko kuma in Allah ya so sai ya wa dan adam zukuranan ya bashi mazan wa inasan kuma ya bashi matan sai zama kai ƴaƴanka maza da mata Allah ya baka maza Allah ya baka mata da an baka me an gane an faɗi kategori na nawa kenan na na farko su ne wanda ake ba mai mata sallah na biyu wanda ake ba su mai maza sallah na uku wanda ake ba su mai maza da mata hmm. to sai kategori na hudu wanda su ma Allah ya faɗe su ya ce wa ya ja'alu mai ya sha'u a ƙima wanda Allah ya so kuma sai ya mayar da ita a ƙim a ƙim gaba ɗaya ba za ta haifu ba kuma jama'a kun ga waɗannan categorations guda nawa eh wannan group ɗin guda nawa hudu ko ba wanda ba a yi ba a gidan annabawan Allah akwai annabi dukkan ƴaƴan shi mata ne akwai annabi dukkan ƴaƴan shi maza ne akwai annabi mai maza da mata akwai a gidan annabi gaba ɗaya ba a haihu ba ba a haihu ba yanzu ko na Aisha radiyallahu anha wace ce yatta wace ce yatta take da na Aisha kina tsammanin wa Allah ya fi so ke matan annabi ne ke matan annabi ne to matan annabin Allah wadda suke kwana gado ɗaya da annabin Allah na na Aisha har ta bar duniya ko batan wata inda in haihuwa alama ce ta nuna cewa Allah baya son ɗan adam za ki ba Aisha haihuwa in Allah ya baki haihuwa ya baki ne da wata hikima don wata hikima da gare shi in Allah bai baki haihuwa ba ma ya hana ki haihuwa ne don wata hikima da gare shi ta iya yiwa in an baki haihuwan ɗan kidnafa zai zama to da kake haihu da ki haifi kidnafa ba na so Allah ta'ala shi ke halitta abin da ya so ba kai ɗan adam kake halitta abin da ka so ba shi Allah shi ke halittawa shi yasa kara sakarai wawan namiji shine ke ƙara san matan shi in ta haifi namiji ya ƙara ƙinta ya kita in ta haifi mace ko ya so ta in ta haifi mace ya kita in ta haifi namiji kaga wawa gara sakarai jahilci ne na ƙarshe da a jahiliya kafin Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka suke yi su sun fi son ƴaƴa mata ba sa son ƴaƴa maza ba sa son ƴaƴa mata sun fi son ƴaƴa maza in aka ce ai an haifa maka ƴa mace sai ni ta maka tsiyama ye an haifa masa ƴa mace kuje be shi an haifa mishi ƴa mace eh ga ana dole ka magari gari jifa da bori da zagi ka zama abin ka tono cikin al'umma mai 'ya'ya mata da aka duk wanda matan shi ya je gida aka ce ai an sauka gabansa na faɗi to to wanne da ce mace to yi kenan sai yanke sai ya mutu daji ya bagari kenan a da kafin annabi muhammad صلى الله عليه وعز وسلم حتى القرآن يباد العباري يتمي على رما وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا نعم ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب نعم ألا ساء ما يحكمون الله يتي وإذا بشر أحدهم بالأنثى in aka ce ma ɗayan ‘yan jahiliya matarka ta haihu ya mace’ zalla wajubuhu muswaddan sai fuskarsa ta kada idaniyansa sai jajajur hankalinsa ya tashi ya tawara min alƙauli min su'i ma bushirabe sai ga yana ɓuya zai ɓuya ba za a ganshi ba zai shiga jama'a ba saboda wancan mummunan busharar da yake ganin an masa na cewa matarsa ta haifi ya mace za a raka masa tsaya ana rago ragon maza za kare ya haifi ya mace za a kare ya ana jifan shi ana tunanta kamar buri ya tawara min alƙawmi min su imamu shirabi to daga nan sai ya fara shawarwari a yunsiku a lahunin? wancan bai wadda Allah ya masa ta ya mace ya ci gaba da rike ta amma ya walaƙanta ta har sai gari sun gano bai appreciation bai murna da abin da Allah ya bashi har sai an gano ayyumsikuhu ala hunin ya ci gaba da rike ya matan, kar kashe ta amma ya walakanta ta ya tozarta ta ya ci zarafinta har sai duniya sun shaida irin cin mutuncin da ya mata saboda an ga yana cin mata mutunci yana cin mata zarafi yana zalintanta za a ce eh ya nuna baya su ku sassauta masa wajen tsayar da kuke masa sai ya fara shawara ya tafiyar da ita haka ne ba wadataccen abinci ba wadataccen abin sha ba kulawa sai kyara da zagi da cin mutunci ga isha am yadda su hufi turab ko ko koye mai gaba ɗaya ya je ya haƙa rami ya rufe ta shawara ɗayan biyu ne ba da uku ko dai ya batta da rai amma ya rika mai ya rika walakanta ta yasa ce ta cikinsa ko kuma a'a ya kashe ta zai rika shawara ce akwai abdullahi ibn al mukaffal abdullahi ibn wa abdullahi ibn al mukaffal wata ran yana zaune gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun yana hawaye sai aka ji ya barke da kuka kuka kuka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace abdullahi me ya faru lafiya kake ta kuka haka kawai ana zaune ce ya ma'aikin Allah na tuna aika aikan da muka yi ne kafin Allah ya aiko mana kai ya ce matata ta haihu ya mace sai na yanke shawaran gwanda irika yarinyar nan a tozarta a walakance ga in kashe ta na dinga cutar da yarinyar nan na dinga walakanta yarinyar nan na dinga azabtar da yarinyar nan a haka a haka cikin wahala da kyara da kaskanci yarinyar nan ta girma yadda ta zama budurwa da ta zama budurwa ya ce kawai sai na yanke shawarar walakanci da tozarcin da nake ma yarinyar nan tun ba ta da wayar har girma kawai ya kamata in mata mai gaba ɗaya in kashe ta ya ce sai na ɗauki ma'aikaci abin haƙa rami diga ko dagi na ba yan nan ta saba na ce zo mu ce ita ta saba ma'aikaci ta saba diga da dagi abin haƙa rami a kafaɗarta tana budurwa ya ce na je da ita ina zuwa da ita daji na karɓi ma'aikaci na rika haƙa rami ina haƙa rami ina gumi ina jiɗi zufa na keto man tana sa tsumma tana share man jibin jikina ina haƙa rami ya ce ya haƙa rami zuɗuɗu ya zurfi ya ce yarinya tana yi tana ta matara man sannu tana share man zufa da na ga rami ya yi zurfi na tafko yarinyar nan tana fizgewa ina tafko ta tana fizgewa ina dawo ta ya ce na ci ƙarfin yarinyar nan na za ta zakaramun nan da ƙarfin tsiya na danna ta na taka tana ihu tana ihu tana ihu ina zuba mata ƙasa tana ihu ina zuba mata ƙasa ya ce haka na mai da ƙasa sai da na rufe ta rufe. da na birne ta a ƙasa ce na tattaka na zuba ruwa na juya na ɗauke ma'aikaci na ne gaba abu in ji abdullahi bin mugaffal ya ce to bayan allah ya aiko mana kai mun karɓe ka mun shiga musulunci ka yi mana wa'azi ka nuna mana falalan ya'ya mata da darajarsu in na gwada da karatun da kai mana yanzu da aika-aikan da na yi sai in ji kawai kasan kasa ya fi man alheri ta samanta a ce ba na a rai ba na da rai ya fi man alheri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lallashe shi jahiliya ce jahiliya ce bayan Allah ya ci gaba da karantar da sahabbai falon kyamaci in Allah ya baka ya mace kwara ɗaya? ka ba ta kulawa ka girmama ta ka ja ta a jika ka darasta ta ka fifita ta cikin sauran 'ya'yanka ka ba ta kulawa sosai ka tarbiyyance ta har ta kai buturcinta ta kai batiniki ɗanta ta kai shi gidan mijinta ba a yi tisbajin ɗinta ba wannan yarinyar ita kadai za ta zama ka garkuwa daga shiga wutar gobe alkiyama ba a faɗa ka game da kiwon ɗa namiji ba sai ya mace tana da lada na musamman in mutum ya tarbiyance ta da annabi ne ya faɗi wannan aka gatanta mata aka nuna komi su a yi masu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba ni ba mai cutan yamaci wallahi ana uharriju uharriju hakka da'ifai annabi yace ina tabbatar da zunubi da wuta ga duk wanda yake shiga cikin haƙƙin masu rauni guda biyu na daya annabi yace maraya in mai tauya haƙƙin maraya yake ci maraya walla ina tabbatar mashi da zunubi da wuta a ba alkiyama na biyu mace wanda zai zauna da ya mace zalunce ta ya cuce ta ya kera ga mata ya kera mata uzuri ya buɗe mata wuta ya bata mata rai ya sa ta halin ni yasu nabi ce ina tabbatar da wuta ga wani kai har lahaza ta ƙarshe last hour wadda annabi ya rayu a cikinta last minute da ma'aikin Allah ya rayu a cikinsa numfashin shi na ƙarshe annabi ya bar duniya yana kiran ƴaƴa mata yana ba yana barin amana su a hannun ƴaƴa maza da yana kwance a shimfiɗar da zai rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rika daga yatsa yana astausukum bin nisa'i khairan astausukum bin nisa'i khairan astausukum bin nisa'i khairan ya kuri rijalu ya kuri rijalu ya ku ƴaƴa maza ina barin maku wasiyan alkhairi game da 'ya'ya mata ina maku umarni ku kyautata wa 'ya'ya mata ku dukan 'ya'ya mata ku tausaya ma 'ya'ya mata ma'aikin Allah ya gama faɗin wannan ba daɗewa ya rasu shi yasa babu mai girmama mace ya darasta ta matarsa ce ko wata yarinyar aikinsa ba mai darasta ya mace sai cikakken ɗa daraja ba mai cutar ƙyamace ya kasa haƙuri da ƙyamace ya kasa yin ƙyamace uzuri ya kasa yin ma tausaya ma ƴamace sai tsinan ne ma akraman nisa'a illal karim wa ma ahanan nisa'a illal la'im in ba tambatar da ba ba mai iya walakanta mace yana daga cikin alama na rashin darajar ɗa namiji ka zo masa ya koma ya zanto kauren gidan mata shi faɗa shi da mace ce yana tattar to Allah ku sake ni ku kwanta ku tsaka sakare mace aboki ya faɗa kace, ce namiji in ya kai namiji sosai wallahi in mace ta mare shi baya ramawa in ta koda masa mari sai ya taɓa wajen kawai kauce shi ne cikakken namiji to ai abin is uncomparative waye ba mata wannan power waye ba mata wannan dignity din waye ba mata wannan good career din wallahi duka musulunci ne ya ba su na'am a sauran addinan da ba musulunci ba baki daɗa bakin komin kominki ba sai a cire miki hijabi a sallantaya da ke har nan gobe ya mace ba ta daɗa kame a tsaron addinai ba amma a musulunci ya girma mai amaci ya girma mai amaci yanzu da sallar na a maki rigar sallah a mai ayanki a maki naman sallah ba abin da aka teki to don me ke kuma allan da ya maki wannan rufin asirin kina makaskanci ya ɗaukaka ki don me ba za ki bi shi ba da ana mun bai wannan da kyau Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya ce a antum takhluqunahu am nahnu khaliquna ku kuke mayar da ruwan halittar ƴaƴa maza da na da na mata kuke cuda su kuma da su dan adam ko ko mu muke jama'a ku ba da amsawa kai ku ko Allah Allah kai sai ce na na. hannu nahnu qaddarna nahnu qaddarna kumul maut wa ma na nahnu bimasbuqin Allahu akbar Allah ya ce na hannu nahnu qaddarna kumul maut Allah ya ke halitta mu ya girmar da mu ya tsufar da mu sannan sai ya ce na hannu mu in inji Allah fa qaddarna kumul maut mu muke kaddarta muku mutuwa a sanda muka so duk wanda ya mutu wa ya dauki ransa Allah ne ya dauki ransa na hannu bai na kumul bauta. mu ne kaddar ta maku mutuwa duk inda haga an mutu wani wallahi bai isa ya kashe wani ba Allah ba wanda ya isa ya kashe wani sai wa sai Allah sai Allah ba wani wanda ya isa ya gaggauto da mutuwan wani alhalin lokacin shi bai yi ba ko dan fashi ko dan kidnapping don da ga an kashe daman lokacin shi mai yayi ko dan fashi bai kashe shi wallahi ba zai wuce ranan ba domin walai yi akhira Allah nafsan walai yi akirar lahu nafsan idza jaa ajaluha hmm. والله خبير بما تعملون وما كان لنفس وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الله يتي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله والله با وند زي متسيد إذن الله سيلوك تيشي kitaban mu'ajjala a rubuce yake an sa masa ajali wala Akhirar Allahu nafsan a jaa Hawan wallahu khabirun bima bima ta'malun wallahi ba wanda ya isa kashe ki sai lokaci yayi an gane shi yasa na hannu mu qaddarna kumul mauta mu muka ta mutuwa tsakaninku wa ma nahnu bimasbuqin mu nan kuma wallahi ba wanda ya isa ya gudun mana ya ce shi ya yi escaping an gane shi ya gudu ya tsere ma mutuwa shi ye ya ji daɗi ya gudu mutuwa ba za a iya kashe shi ba yana gwalo ya gudu mutuwa ye eh. wallahi ba wanda ya isa ka gudu mutuwa mana ainihin mafar kalla la wazar ila rabbika yawma kalla la wazar ila jama'a aina al wafa ina wurin gudu kalla wallahi ba wurin gudu la wazar ila rabbika yawma idhin al mustaqab wallahi dole ne ka koma ga Allah in akwai wanda yake kallon zai iya guduwa to ya gudu ke ki gudu ki ce ba za ki mutu mana ki je kawai kawai ki je ki shige ki nufi wajen safana Allah ki je ki boya wani daki kawai ki gudu ka mutuwa da zai yi ki gudu zai yi ki gudu wallahi duk inda kika shiga na rantsi da Allah ko ki ko rami kika shiga ko kin haye wani katon bene duk inda kika buya Wala sai mala'ika ya kwakulu ki ya ranki ba inda zaki je ki gudu ki tafi america mun ji ki je ingila mun ji ki je saudi duk inda zaki je wallahi mala'ika mutuwa zai bi ki can ya karbo ran domin ya ce kullau kuntum bi biyutiku kullau kuntum بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج mushayyada kaga can ayar farko yace kul law kuntum fi da za ku ta zama a gida dan ke saboda baki son mutuwa ba ki hawa mota ba ki hawa babur ba ki shiga jirgin sama ba ki fitowa ƙofar gida ka wani wani dalili ya so tsautsayi ta kama a kace ki ki buya daki kawai Allah ya ce wallahi law qul law kuntum fi biyutikum la barada alladhina kutiba alaihimul qatl ila mazajihim wallahi in Allah ya nufi ki mutu sai ki mutu kuma ya ce aina ma ta kunu duk inda kuke yudrikkumul mautu mutuwar za ta cin maku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da ko kun shiga cikin katifu benaye kun buya wallahi mutuwa ta cin maku za a gudun mutuwa ne قل لن ينفعكم الفرار قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا الله يقول قل لن ينفعكم الفرار والله كفتا مسبتو بذي با إن فررتم من الموت أو القتل in kuka ce za ku gudun ma mutuwa ko kisa wallahi gudun ba zai tsirar da ku ba ba zai maku amfani ba wajen gudun ma sai ka haɗu da mutuwar bilallahi ya a kuma firaru in farartun min almauti awul alqatl wa idan la tumatta'una illa qalila dan lokaci ne kaɗan kawai to shi Allah shi ya kaddarta mutuwa kuma wallahi ba wanda ya isa gudun masa shine Allah ta'ala ya ce nahnu qaddarna bainakumul mauta ni Allah ni ne na ta mutuwa cikin ku wa ma nahnu masbuqina kuma ku dinnan wallahi ba ku isa ku fi karfi na wajen ku kamo ku kashe ku ba kuma kin isa kina ganin kin fi karfin Allah wajen ya sa a kamo ki a kashe ki to ki gudu da yake zauna da yake zauna Allah ya riga kaddarta mutuwa kuma ta isa mu wa'azi tana daukan mu daya bayan ɗaya one by one one by one one by one ta isa mu wa'azi Allah ya tsare mu sai ce ala an nubaddila amsalakum ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun Allah ya ce mu muna da iko ba ku fi karfin mu ba ala an nubaddila amsalakum muna iya mu canza ku mu zo da wasu irin in Allah ya so wannan generation din gaba daya wannan tawagar duka wallahi Allah ya so duk zai kashe kowa hmm. sai ya kawo wasu irin mu in baka ba Allah ban Allah ya so duk sai wannan generation din wannan tawagar na mutane su kare sai Allah ya zo da wasu ya kawo canjin wasu kamar da yake ya ayyukan ladina amanu man yartadda minkum an dini ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wallahu wasi'un alim yayi dan gari Allah ta'ala ce ya ayyukan ladina amanu kuna sauraron alkur'ani ko ya ayyukan ladina amanu ya ku mummunai mai yartar da minkum an dini duk wanda ta ja da baya ta ce ba za ta yi aikin addini ba ana aikin addini ta ga ita aikin addini ya mata nauyi ba za ta yi ba fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin to wallahi Allah zai ture ki ya kashe ki nan gaba sai ya zo da wasu fa sawfa ya'ti Allahu bi ya yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah sai ya zo da wasu yuhibbuhum wa yuhibbunahu shi Allah yana son su su ma suna son Allah waɗannan da Allah zai zo da su a izzatin alal kafiri na a zillatin alal mu'minin a izzatin alal kafiri suna nuna ƙarfinsu masu ƙarfi ne da nuna fawansu ga kafirai أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين في الله يزود سوء أذلة على المؤمنين سرقنون كنت دكي da rashin girman kai ga mummunai amma a izzatin alal na masu nuna jiji da kansu da isansu ga kafirai ja ki duna fi sabilillah su ci gaba da jihadi saboda Allah wala ya hafu na laumata la'imin ba ta tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yutihi man yasha hmm. falalan Allah Allah yake bada yake bada ga wanda ya so wallahu wani alim Allah mai yalwan abu ne mai yalwan abu ne masani ne ya ayyukan ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim Allah madaukakin sarki mai yalwan al'amari ne hmm. mun gane da kyau ki ba Allah in ba haka ba nan gaba sai Allah ya kashe ke kawo ta za ta bi shi ke isa ki hana Allah ne kun ma ki bi shi ya kuma ki sauki shine Allah ya ce wa ma nanu bi na ala an nubaddila amsalakum wallahi ba zai gagare mu ba in mun ɗauki rayukan ku mu zo da waɗansu irinku. kuma sun bala ya kuno amsalakum ba za su zanto mujrimai masu laifi irinku ba wa nunshi'akum fi ma la ta'lamuna ku kuma sai mu tashe ku a rungoba alkiyama sai mu tashe ku gaban Allah cikin wani yanayin da baku sani ba kin kawar da kai nan kin kike ba Allah wallahi sai tashe ki makauniya a ran lahira ba ki sani ba ba kin ganke nan kina gani ba kina ji wallahi in in kika kike ba Allah kika kike ci wa'azi aka ce ki kiki aka ce ki bari ba za ki bari ba Allah ya hana shirka kin Allah ya hana sabo kin Allah ya ce a kula da sallah ki wallahi kin kawar da kai daga wa'azin masu wa'azi sai Allah ya tashe ki kina makauniya kamar yadda ya ce wa man a'rada an zikiri wa man a'rada an ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى <coughs> قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا <coughs> <coughs> قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى kun ga Allah ya ce wa man a'arada an zikiri dukkan mutumin da ya kau da kai daga ambatona ya kau da kai daga wa'azin da aka masa fa inna lahu ma'ishatan to zai rayu rayuwa ta kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ya ce sai mu tashe shi a ran gobe alkiyama a matsayin makaho qala rabbi sai kaje tana cewa ya Allah lima hashartani a'ma me yasa ka tashe ni makaho wa kada kuntu basira alhalin a duniya ina gani qala sai Allah ya ce da ita kazalika Aya ayatuna haka ke ma yi miki wa'azi a duniya a kawo da kai waka zalika yau matunsa da haka haka za a mantar da kewa a tashe ki makauniya da haka ‘yar uwa ki ba Allah an gane ko sai ce wala kada alimtumun na sha'atar figa wala kada alimtumun na sha'atar ula falaula ta zakarun Allah ya ce wala kada alimtumun nasha'atal ula kun san al'ummomin da suka wuce baya fa kun san su ina mahaifiyarki ila ta rasu in tana da rai ina mahaifiyarta ila ta rasu in tana da rai ina ita mahaifiyarta ko babanki ko babanki ko kakanki na mahaifin mahaifiyarki ko kakanki mahaifin mahaifinki ina suke na sha'atul ula ina mutanen farko ina babanki ina kakanki ina kakan kakanki sun zaune duniyar ne to tun da su ba su zauna ba sai ke ne za ki zauna sai ke ce za ki zauna zai yi ki zauna an mace a gabanki har ma kin rashin tsoffinki amma baki shaida naki na zuwa ba ke baki da hankali ne baki san tole wata ran ki mutu ba wa'azin nan da kuke gani da aiki da wa'azi shi zai maki amfani a lahira awa ba ma kya zuwa makaranta ba ma kya zuwa wa'azi wa'azi ke womin imani ayoyin Alƙur'ani suke suke dindima imani su haɓaka shi ayoyin alkur'ani suke zaburar da musulmi amma kin zo na kamar dinkin da ruɗi kina jiran a bar barbaɗa miki kuli-kuli a zo a zo a da daga san sauran to sannan da mame da maman to so kin zo na cewa a daskare kina jiran gari ya waye a zo a sassara ki ko ba ba makaranta ba a rabu ba boko da an ce a je wa'azi ke ba ki zuwa wa'azi ba ki zuwa tafsir ba ki zuwa makarantar addini in zauna kawai sai abin da shaidan ya ruwaita miki to malla shekha lahu fa shaytanu shekha wacce ba ta da malami da take zuwa take jin wa'azi shaidan ko ya zama malaminta wacce ba ta zuwa makaranta shi shaidan zai rika biyo mata zai rika biyo biyo ta gida har daki ya rika biya mata nashi karatun tunda ba ta jin karatun Allah da Annabi sai ta rika jin nawa sai ta rika jin na shaidan yasa an ka samu jahila kasga mare zuwa makaranta mare zuwa muhazara mare sauraron wa'azi wallahi in ta damfara maka wani aikin na jahilci in ta damfara maka wani aiki na jahilci wallahi ka ji kaman kaman kamar ranka zai fita jahila kakku yadda ku zauna gida kawai ba kwa zuwa wa'azi ba kwa zuwa karatu wa'azi da karatu shi ke raya zukata haka Allah yake ala bi zikirin lahi ta tsama innal qulub ala bi zikirin lahi ta tsama innal qulub da wa'azi ne zukata suka rayu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace innal imana la yakhlaqu fi qalbi ahadikum kama yakhlaqu sawm imani yakan yi tedin ya kode yayin rauni a zuciyar ɗayan ku imanin mai imani yakan yi rauni zanto da kina da imani mai karfi very powerful very powerful yana kawo light mai karfi amma Allah sai imanin ya rauni ke zanto hafkaran current zama hafkaran ba, ba haske da yawa imanin ya zanto a ci balbal ya zanto makesuwa ya yi rauni imani yakan karu yakan ragu imani yakan karu yakan kome liyazzadu imanan ma imani da kun gane imani kan karu kuma yakan me yakan ragu to me ke kara imani kamar an kara bolum din shi an kara bolum din imani wa'azi na'am ma kai mace wa'azi an kara bolum din imani kenan an mace caji hmm. imani kaman wayan kaman batir din waya ne in kika buga yau kika buga gobe zuwa jibi mai zai faru eh ba ta rinne ya ku gobe zai sauka ba don kina so ki dawo da shi da ta a cike mai zaki na sai kin sa a taji to mai zuwa makaranta mai zuwa wa'azi ta zo sa taji ne sa tajin ne imaninta sai ka zo ta ɗana caji. sai alaran ma ya fusko ayoyi sai a yi masa caji sai a yi caza imaninki a caza imaninki imaninki ya haɓaka to amma ke zauna a gida ba ta ɗinki ya yi rauni kina da 1% can percent can nike imanin ya mutu gaba ɗaya saboda ba kya zuwa ana imanin imaninki Allah ya ce walla kada alimtumun na sha'atar ula kun san tawagogin farko ina fir'auna ku ce man babu ya ta koma ga Allah to na fa ku ce man babu ya koma ga Allah na fa ku ce man babu ya koma ga Allah in kina takaman mulki ne ga isa da sarauta da mukami kin kai fir'auna da mulki ya mulki isa ya isa matsayi ya matsayi yana fila kawai yana juyawa mulki mulki da isa fir'auna kai da ya ga mulki ya mulki sai abin da yake ya tara ma jama'an shi duka ne yake mulki a masar ya ce kai kai mulkin nan duka da kuke da nake muku kun san na wuce nan ya ce ana rabbu ana rabbu kumul a'ala ba in ba ku sani ba ba ni ne ubangijin kuma ba kawai suka man tunubun nan mulki ya mulki mulki ya mulki sai tunubu kawai fito gidan tv ya ce shi ne allah mulki ya yi mulki misali misali ake yi to Auna fir'auna da ya juya a bila ya juya a bila ya tagiyar mulki sai fir'auna ya ce ma alimtu lakum min ilahin wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayri fa awqidni ya hamanu ala عظيم فاجعل لي فرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين الله أكبر فرعون ده يتارى كابنة إنسا يتارى أما جلسا سادة من الصوت إنسا ده أدبايزة إنسا سيتي يا أيها الملوم ya kufa fadawa na tun kwanaki da na tara mutan gari na ce masu ana rabbukumul a'ala na ce masu ni ne babban shi ne Allah babba to ya ji mutanen gari suna ta surutu to ku sani ku minisoci da sauran fadawa da sauran manya yan kusa da shi ya ce ma alimtu lakum min ilahin gari ya ce shi bai san wani Allah ba sai shi ya kira ɗaya daga cikin minisocinsa sunansa hamana shi kuma in dai technology ne iya kere-kere da ilimi ba a kai amana ba ya ce ka haɗa man lada kai man tsani ina so in hau tsani in je wajen Allah zan je sama in je wajen Allah da mutanen nan ke cewa attalo ila ilahi musa fa inni wa inni la azunnuhu min al-kadibina mm. ni ina lalle lalle annan musa ƙarya yake ya ce zai je su faɗa da allah ya rikito shi giyan mulki ce ko ba giyan mulki fa ce to amma yau ina ina fir'auna ha ma na tsafagen ilimi ne da technology shi tun a lokacin ya san dabaran da za a yi aje sama ina ilimin ina hamana in kuɗi kake ji tsabagen kuɗi tsabagen jala, naira naira naira bagin dala ka kai karuna ne Allah ya ce mabudan su to din karuna mabudan dakunan da ake ije kudin su to su to da ake damfin mani da ake tara kudi su to su to kawai da ake tara kudi Allah ya ce mabudan su to din ba mabudan ba kudin da ake tarawa a so din ba mabudan kawai kayan tireloli ne in ji Allah mabuɗan da ake buɗewa kuma duka kuɗin nawa ne ne na ƙaru ne yau kuɗin ƙaru ne ya dawo da shi ina ƙaru nan wanda gari za mu je mu gaishe ba shi aina fir'auna aina hamana aina ƙaruna ata alal kulli amrun la maradda lahu hatta qadaw faka annal qauma ma kanu duk yau masu gaba daya ma mamala aliyu na mangi mala aliyu na mangi zaria ya lissafa mana ya ce yau ina sai cikin musulmi sida ko karim ya lissafa su manya a zazzau ya ce yau ina suke ya ce masu hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a ɗaki ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar ba barin kwabo ba jinjiri a cikin uwarsa ta kira kira da amsa ba ta bari ya zauna duniyan ba haka yanzu me ya fi kyau ki zaɓa in ba farali da nafula ba yawan Allah ke tashi ke aiki kun san tawagan farko ba su falaula ta zakaruna don me ba za ku yi wa kanku wa'azi ba Allah ya tsare mu a ƙarshe da wasu tambayoyi guda biyu a nan za mu tsaya ana rama a riƙe inda za mu tashi za mu tashi a fara aitun ma ta harusun nan ne mu tashi yadda can to amma kafin mu rufe karatunmu na yau ba tambaya karanta ɗaya alarma karanta ɗaya Allah Allah ya sa a gama lafiya ya ƙara albarka tambaya ta tsohuwa ce ana bin ta azumi ba ta rama ba sai kuma ta kwanta rashin lafiya ba ta warke ba ba ta warke ba ta rasu Allah ya gafarta mata shin za a rama mata ma'ana tsohuwa ba ta yi azumi ba tsawon lokaci tana rashin lafiya to kuma har ta rasu ba ta samu damar rama wannan azumin ba to yanzu za a rama mata tun farko dai tsohuwa mai zai sa a ce mata a ija mata azumi cewa za ta yi in tsohuwa ta tsufa ta fara rashin lafiya ba ce ba ramawa take yi ba inda ya tsohuwa ce ba ta da lafiya sai a rika ciyarwa kawai kullum an kai azumi a bada filar ɗaya na abinci kullum an kai azumi a bada filar ɗaya ko kuma a tara miskinan lokaci ɗaya a basu ko kuma kawai in an gama azumin ma a auna tiya talatin ko mudu talatin na haƙi a samu wani talaka a bashi a bakacin ciyarwan ita wannan tsohuwa amma tun da ba a ciyar ba kuma an rasu an gane to sai a ciyar ɗin sai a ciyar yanzu amma azumin da ake rama ma mutum in ya mutu bai yi ba azumin alwashi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man mata wa alaihi siyamun mata an waliyuhu yana nufin azumin alwashi ne an gane ko ba azumin farilla ba Allah ta'ala ya taimake mu wannan kuma ta ce me wannan ta ce malam eh, ina fatan alkhairi da kuma neman sa'ar ubangiji hmm. malam tun da Allah ya sa na fara zuwa masallaci hmm. Allah ya bani lafiya kuma sai Allah ya jarabce ni da wani ciwo na rashin gashi a kaina duka yake to wai an ce mata ta je wajen ƙarin gashi wajen mai magani ne shi ne take eh, neman fatawa hakan haka kuma tana neman addu'a na farko dai Allah ya baki lafiya na biyu kun ga amfanin zuwa masallaci ko da ba ta da lafiya amma da ta fara zuwa masallaci waya ba ta lafiya mai masallaci waya ba ta lafiya mai masallaci masallaci ɗakin wane ne ɗakin Allah ne to shi ya ba ta lafiya na biyu an jarabce ta da rashin gashi a ka gashinta na kakkaba to ta iya zuwa asibiti kwarai kuwa ki je asibiti ki je wajen mai magani wanda za ki shashafa wasu mai wanda gashin naki zai toho a baki magunguna in kika je irin wajen likitoci na skin a likitan fata in kika je wajen likitocin fatu ba likitocin fata insha Allah za su za su taimaka maki ba laifi bane mace ta samu ni magani na ƙarin gashi ta rika shafa ko na ƙarin gashi ta rika sha inda likita ya bata ƙwararri wannan babu laifi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da ma'anan zamu takata sai in Allah ta'ala ya kai mu gobe laraba zamu zo mu ci gaba insha Allah ta'ala بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مبروكا واجعل تفرقنا بعده تفرقا ميمونا اللهم بارك لنا وبارك فينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين